أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الألام الذي شرع الشرائع والأحكام وأفتح شريعة وبين الحلال والحرام والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وبنى دولة الإسلام وكسر دولة الأصنام وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجمع الله الأقوام اللهم ارزقنا بطانة صالحة وحفظ نيجيريا وأهلها يا رب العالمين اللهم من أراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا من هو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابقي أوتن شابي وتنزل حجة hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da uku a watan shida shekara ta 2026 allah tabaraka wata ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa mu a wannan unguwa ko in ce gari na rangaza a kuma wannan makaranta madarsatul tahur li tahfizul qur'an a kuma cikin wannan masallaci domin kuma gabatar da wannan laccoci da aka shirya na goron sallah wanda mu abin da aka ce za mu tattauna a wannan yini shine wane ne shugaba na gari wannan shine abin da za mu tattauna a kai manin ra'isu asahi wanda duk wani shugaba abin da yake so ne a ce da shi na gari ne kawai illa iyaka inda matar take ka da mijin alamar tambayar akwai nagartar a tare da shi amma dai ba abin da yake so ko da ƙarya ko da gaskiya irin a ce masa wato nagari ne wannan shi ne to kai tsaye idan aka ce shugaba nagari kawai da ɗayan biyu za ka samar da shi shi ne manifitarar Allah in kana malikan in ya zama mai mulki ne to ya zama kawai dama mulki ne ba zaɓe ba ne allah maɗaukakin sarki ne ya zaɓe shi sai dai a yi addu'a Allah maɗaukacin sarki ya zaɓa mana mafi alkhairi shi a zaɓin Allah ne tabaraka wata ala, in ya zama ba zaɓe ake na mutane ba ko kuma ya zama wanda ya cika ƙa'idojin da ya kamata a ce ya zama shugaba a cikin mutane sai kuma saboda wannan siffofin nasa mutanen ne masu zaɓar shugaba sai su zaɓe shi don wannan siffofin kenan ba don son zuciya ba ba don su yi kirari su ɗaukar da za su huda kansu da ita ba a'a don yana da wasu siffofi wanda ya ji wannan mai siffofin ya kamata ya cancanci ya zama shugaba a cikin al'umma don ana buƙatar shugaba da irin wa'annan siffofi ɗin kawai sai a zaɓe shi a haɗa shi da addu'a da kuma kyakkyawan zaton da ake yi masa in kana intikhaban wannan in ya zama zaɓe za a yi to wannan in ba haka ba kuma manya ummun nas akwai shugabanci kala biyu ne akwai karamin shugabanci akwai babban shugabanci duk wanda zai jagoranci wasu akan wani abu na wata manufa dan a cimma wannan manufar sawa'un wannan manufar ta alkhairi ce ko ta sharri ce in dai sun yadda ya jagorance su don cimma wannan manufar to wannan shi ake ce masa shugaba dan shi zai ba da umarni shi zai hana da shi ake koyi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko sallah idan aka zo sai ce da mutane kumar matso kumar matso mana ku taho sahun gaba ku yi koyi da ni wani utamma bikum man ba'adakum dan wanda suke bayan ku su kuma su koyi da ku sai manzo Allah sallam ya ce fa ma zala qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su zama suna ja baya baya ba sai Allah ya mai da su baya almuhimmu kaga dole zai jagoranci wata akan wani abu ko wata manufa to wannan ana kiransa shugaba kaga annabi sai ce ku yi koyi da ni dai shine jagora limami sannan kuma wala utamma bikum man ba'adakum wanda kuma suke bayan ku sai ki koyi da ku to wannan shine game da abin da ake cewa menene wato shugabanci to amma mu ai ina ga zani magana ne akan babban shugabanci irin shugabancin da ake jagorantar al'umma ko a mazaɓa ko a local government ko a wakilci zuwa jiha ko a gwamno a jiha ko kuma a wakilci na ƙasa ko a dattijai na ƙasa ko a ma mai kacokam ɗin gaba ɗaya wanda zai jagoranci ƙasar gaba ɗaya to na farko abu na biyu da za mu je kansa shine tsokaci famin sunan lillahi lati la ta tagayyar wa la ta yana daga cikin sunnonin Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi sunnar Allah ba ta canjawa walan tajida li sunnatin lahi tabdila ba za ka taba samun canji ba Allah ya tsara abu to kawai dole ya gudana yadda Allah ya tsara shi dan ka'ida ce masha sha Allahu kana wa ma yasha lam yakun abinda hikimar Allah ta zartu ya kasance to zai cigaba da kasantuwa amma abinda hikimar Allah ba ta zartu ba shi kuma duk inda mutane suka kai da so to ba za su samu ba saboda haka to shi tsarin wato shugabanci yana daga cikin sunnar Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba ta canjawa a rayuwa shine da jagoranci fa afdalul muluk to mafiya daukakar waɗanda suka yi jagoranci a bayan ƙasa al'ambiya su ne annabawar rusulu da manzanni wahum ikhtiyarun min Allah su kuma zaɓi ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yisa ita annabta ba wani ƙoƙari da mutum yake a ce ai ta ibada har ya annabce ya zama annabi ba wani karatu da yake ai karatu har ya zama annabi ba wata nagarta da mutum yake a ce ai yayi ta nagarta har ya annabce a'a in ka ji annabta kawai zaɓi ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala to zaka shi yasa karshen shugabanci annabawa domin me domin su Allah tabaraka wa ta'ala ne yake zaɓarsu. su Allah madaukakin sarki ya ga mana a cikin alqur'ani inna Allah astafa adama wa nuhan wa ali wa ala ibrahim alal alamin ko Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba adam ya zaba annabi wato nuhu ya zaba ibrahim ya zaba ali imran alal alamin an ce alami na nan duniyar zamanin su to Allah subhanahu wataala su ya zaba akan su jagoranci zamanin su daga su zabi ne daga wajen Allah tabaraka wataala Allah madaukakin sarki a total an'ami sai da ya dauko su wajen 28 ya faɗe su ɗaya bayan ɗaya sai kuma ya ce wa annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ula'ikan lazina to su wa'innan manzannin da kaji ji su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu gamdakatari da shari'a to fa bi hudahum muqtadi to shiriyar su da shiriyar su zaka yi koyi wato su zaka bi Ya ba hadisi Annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wato alaikum bisam'i wa ta'a ine muku watici da ji da biyayya wana ƙarƙashin wani hadisi ne da sahabin hadisi shine da bin sariya Allah ya ƙara masa yadda yake ba da labari da cewa wa azna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mau'izatan yace manzo Allah ya mana wani wa'azi a wata ruwayar baligha mai kaiwa matuka yace wannan wa'azin wajalat minha alqulubu wa zarafat minha aluyun zukata sun raurawa idanu sun zubar da hawaye sakamakon wannan wa'azin da muka ga wannan wa'azi muka ce fa qulna ya rasulullah ka annaha mau'izatun muwadda'i wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana sai muke tana anya ba rabuwa bace yace sai muka ce fa na imana wasiya ke buɗe bakin annabin rahama sai ce kun bi taqwallah ina yi muku wasiki da tsoron Allah a malamai sun ce duwanda wanda zai maka wasiya in ya haɗa maka da tsoron Allah to a akwatin wasiya bai rage maka komai ba ya ɗago maka sa akwatin duwanda wanda zai maka wasiya in ya haɗa maka da tsoron Allah shi sa ƙalla ka raba wasiyar annabi da tsoron Allah sai haɗa hada da tsoron Allah da mu'azu bin jabal ya ce masa wasiya sai ce ittaqillaha haisu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance a'a wasiki da tsoron Allah shine wasiyar Allah ga na farko da na ƙarshe Allah ya faɗa a cikin suratul nisa'i yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abin da ke sisan sammai da ƙasai na Allah ne ya ce walaƙad sai na na utul kitaba min qablikum wa iyakum an ittaqullah hakika mun yi wasishi ga wanda muka ba su littafi kafin ku zo in kun ji adawa in kun ji samudawa in kun ji bai na zalika kasira domin musu ci da kuma da kuka zo ku kuma wasiyar iri ɗaya ce abu ɗaya ne an ittaqullaha ku ji tsoron Allah so da irbadi bin sariya ya ce muka ce annabi ya mana wasiya bayan wannan wa'azi sai ce usikum bi taqwallah ine muku wasici da tsoron Allah to me ma tsoron Allah din tsoron Allah shine wajen wasu malaman mafi wato ta'arifin da aka fi sani shine ka sanya rayuwarka tsakanin abu biyu imtisalil awamiri wajtinabun nawahi misalta umarnin Allah a inda Allah ya ce a yi kuma ya baka ikon yi to a samu duk damar da kake da ita ta tafi a wajen yi gefe guda kenan cikamakin gefe na biyu abinda Allah ya ce ashir a nisanta a samu baka ko kusa da wannan abu to duk wanda ya sanya rayuwarsa a tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu shine mai tsoron Allah akwai wani magabata daga cikin magabata ana ce masa al Qubin Habib rahimahullah sai yake ta in an ce tsoron Allah huwa an ta'amala bi ta'atin lahi shine kai aikin yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ala nurun min Allah amma ba da ka ba a bisa hasken wahayi daga Allah sannan tarju la kana fatan samun lada a wajen Allah yace wannan shine gefen tsoron Allah na farko gefe na biyu sai ce wa an tataruka lahi? kuma ka bar saban Allah shi ma ba da kawo ba kai za ka haramta abin da ga dama ba a ala nurin minallahi Allah a bisa hasken wahayi daga Allah baraka wa ta'ala nan kuma ce yace takafu iqaballah kana jin tsoron ƙobar Allah har wani malami da ya biyo bayansa yake cewa haza ahsanu ma qila fi taqwa yace wannan shine mafi kyan ta'arifin da na naji akan ma'anar tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to almin annabi yace usikum bi taqwallah yana faɗin wannan sai yace wasan wa kuma ina muku wasici da ji da biyayya wa in ta'ammara alaikum abdan ko da an sarautar muku da bawa to mali mu shine ashe sunnar Allah ce dan adam a rayuwarsa ba za ta tafi yadda ake so ba sai da jagoranci sai da shugabanci yadda hatta kai annabi yana cewa in amara alaikum abdan ko da an sarautar muku da bawa to ku yi ji ku yi biyayya a wani hadisun da imamul bukhari ya rawaito annabin rahama yake cewa kanat banu isra'il an anbiya banu isra'il sun kasance waɗanda suke musu jagoranci a matsayin shugabannin su ne annabawa kullama halaka nabiyun duk lokacin da wani annabin ya kaura ya bar duniya khalafahu nabiyun sai wani annabin wato ya biyo bayansa amma shi annabin rama sai ce amma la nabiyya ba'd amma ni da nake baku labarin babu wani annabi wato bayana wa inna hula nabi ya ba'adi wa sayakun khulafa yace kawai abin da zai biyo bayana shine wato khalifofi amma la nabi ya ba'adi sauraka manhum warasatul anbiya to an ce babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ka haka yake qur'ani ya tabbatar maka wala sabai wa khatiman nabiyyin sai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa ne to ba annabi bayansa to amma da annabawa suka tafi da annabi ya tafi wa ya bari al'ulama'u warasatul anbiya to lalla ko iya wannan fikihun muka dauka annabawa suke jagoranci annabawa sun tafi annabi ya ce la nabiyya ba'adi amma ya ce al'ulama'u warasatul anbiya to sai wani yazo ce shugabancin nan banda malamai a ciki in malami ya fito ku masa izgili wanda kuma in so samu ne to shi malami shi ya kamata ya shugabancin dan da hujja zai shi sai yake gadan annaba kuma dama annaba din su ne in ka zo ka ce ai kai kana bin america ne kana bin yahuda ne kanatin kanat banu isra'ila annabi ya ce banu isra'ila sun kasance tasusuhumul anbiya'u annabawa ne suke jagorancin su to kuma magada annabawa su ne malamai amma yanzu mai ilimin ne malamin da zai fito a masa izgili Allah maɗaukacin sarki wato ya kiyaye wani mai hikima yake cewa la yaslahu an-nasu fawda la surata lahu al'amuran mutane ba sa kyautatuwa haka ta, kai ba su da dattijan shugabanni sanan wala surata kuma babu shugabanci iza juhaluhum sadu in ya zama jahilansu ne kuma suke shugabancin akwai matsala kenan ba kyautatawar al'amura idan babu shugabanci babu shugabanci kuma iza juhaluhum sadu in ya zama jahilai ne suke shugabancin amma sai ce iza tawalla suratul qaumi amrahum amma idan dattijan mutane waɗanda suka san me suke kuma suka jibinci al'amarin mutanensu sai ce nama ala zakal amru wasdadu to da wannan ne al'amura zai sami ci gaba sannan su kuma su karu ta fuskar tattalin arzikinsu ta fuskar iliminsu ta fuskar lafiyarsu ta fuskar nomansu ta kowane abu nasu Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu so wannan kusan shine abu na biyu tsokaci abu na uku ma yambaki an yujada abinda ya dace a samu liman yuridul imama wa in kanat ga wanda yake son ya jagoranci mutane ko da ko wannan jagorancin zaɓe za a yi shi zai fito ya ce yana nema to dai akwai abin da a ɗabi'ance a zamantakewa kafin wanda zai zama jagora ya zama jagora a ce ya samu waɗannan abubuwa ɗin kawai ba kowane kankare da na doki a kwato ba a ce kawai shi ne jagora ya je kai da ka zaɓe shi ma kafin fahimtar rayuwa kuma shi ne jagoran ka ina zai kai ka ai ka san ba abin da zai maka Allah ya kiyaye to minar yana daga cikin abin da ake nema arjula lalle shugaba in dai shugabancin babban shugabanci ne ya zama namiji ne zai yi wannan shugabancin wasiha ya zama lafiyayye ne ba wanda yana fama da kansa bane ya zai jagoranci a cikin al'umma ya zama lafiyayye ne wa ma'arfatul hayati ya zama ya san me rayuwa ba kidahu me bane wa ɗabi'atul insan kuma ya san ɗabi'ar ɗan adam ma a hajatihi kuma ya san menene bukatun ɗan adam wa masalihul umur ya san al'amura suka taso ne maslahohi a cikin al'amura idan sun taso wa kuwatin tamfizi sannan ya zama abinda ba shi yake ta karfin hali zai iya zartar da abinda yake shine daidai saboda kawai alkhairin yake so ya tabbatar al'umma ko sun sani ko ba su sani ba to ya zama yana da kuwatu tamfizi wasu diki fil qawli wal amal ya zama yana da gaskiya a faɗarsa da kuma wato aikinsa wasu diki fil qawli wal amal ya zama yana da gaskiya a maganarsa da kuma aikinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alaikum bis sidqi ina muku wasici da gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirri dan gaskiya tana kai mai gaskiya ga nagarta kamar ana so a ga in kana so ka zama nagartacce to ka rike gaskiya dan in ka rike gaskiya duk wasu dabi'u kyawawa sai ka same su ita ce ci tuba ne ita gaskiya yasa annabi rahama ya ce as-sidqu tuma'anina a wani hadisi yace fa inna sidqa haqiqa gaskiya ya hadi ila albirri yakan kai mai gaskiya ga nagarta fa innal birra ya hadi ila aljanna ita kuwa nagarta ba inda ke zamewa da nagarta ce sai aljanna step biyu ne kawai gaskiya nagarta nagarta aljanna Allah ya datar da mu sannan sai gefe guda ya ce wa iyakum wal kazibi ina muku kashedi da ƙarya fa innal kaziba ya hadi ila al fujur dan ƙarya tana kaiwa ga fajirci in kana so ka yi ka zama fajiri to fara ƙarya ka kama babbar hanya ka kafa babban tushe na fajirci fa innal fujura yahdi ila nari fajirci kuma ba inda yake zamewa da fajiri sai wuta yace wa ma rajulu mutum ba zai gushe ba yakazibu yana yin ƙarya wa ya taharral kaziba yana kirdadan ƙarya zancensa ƙarya sa ƙarya sayansa ƙarya biyansa ƙarya hatta yi kutaba inda Allah kazzaba har sai an rubuta shi a wajen Allah an ce wani dan wani makaryaci ne ina ka kwana ina ka tashi ina za ka dosa a filin alkiyama ka tashi da wannan tuta ta makaryata Allah maɗaukacin sarki wato ya kiyaye to shugaba ya zama yana da gaskiya wajen faɗa da kuma aiki wal adalatu fi amril qaribi wal ba'idi ya zama yana da adalci al'amarin na kusa da na nesa yadda zai na kusa da shi adalci haka zai wa na nesa da shi adalci kun san shi adalci ba shi da kabila ba shi da addini da adalci da gaskiya su kawai waye mai su waye mai gaskiya a ba shi gaskiyarsa waye ya daidai a masa adalci yasa Allah subhanahu wataala ya ce idlu walau ala an ko walau ala walau kana zuri qurba wato yi adalci koda akan ma'abocin kusaci ne shi kuma adalci shine sanya abu inda ya dace yayi zalunci to a hukunta shi daidai da zalunci an yi masa adalci yayi abin kirki a yaba masa daidai da abin da ya yi an masa adalci to shi kuma wannan kaga baya bukatar addini kawai waye ya yi daidai a masa daidai waye ba daidai ba ko mai addini ko mara addini ko musulmi ko kafiri ya ga sakamakonsa saboda ka to adalci Allah ta'ala ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha ku masu mulki amanonin da ku dora wa kanku to inna Allah ya amurkum Allah yana umarta ku da kuma da amanoni zuwa ga masu su wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci inna allaha ni'ma ya'izukum bi madalla da irin abin da Allah yake muku gargadi da shi yake muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira a hadisi annabi rahama ya ce addil amanata liman ita wala ta man khanaka ka mai da amana ga wanda ya amince maka karka haici wanda ya haice ka sun amince maka sun zaɓe ka misali kai shugaba to karka ci amanarsu amma wani daga ya tafi sai wani zaɓen ya kewayo ɗan cin amanar kenan a ya tafi can yana ta yana ta cin amanar da sunanku ku ku dauka zaɓe shi to shi yasa wanda za ka zaɓa kafin ka zaɓe shi ya cika maka wasu kwalatin ba da ka ka zaɓe shi ba in kai wannan to ka gaga da zaton da kai masa kana da hujja a ban Allah amma dama kai ma me zaka samu ka zabe shi me zai ba ka zabe shi a kabilanci ne dan unguwan mu ne ko dan garin mu ne mu mu za'i mu ba na mu ci wannan kuma ba ma'auni bane a a ma'auni waye zai yi daidai waye cancanta shine ma'auni saboda haka addal amana ta annabi yace kamar da amana ga wanda ya amince maka karka ha'ince wanda ya ha'ince ka dan ba a gyara banna da banna a musulunci ya saba Allah ya ha'ince ka kai ma kace kowa ya mana kankara sai mun masa da itace kai ka saba ma Allah kai ma akan sa to yanzu ya ci riba shedan ne ya ci riba tsakanin ku Allah ya kiyaye to saboda haka wannan kenan sannan wanda shi dai idan an zaɓe shi zai kula da wasu abubuwa da a shar'anci ake ce da su abdaruriyatul khams wasu abubuwa na larurar rayuwar ɗan adam guda biyar malaman musulunci suka tantance suka yi rubutu a kansu amma ko gwamnatin da ba ta musulunci ba ta fita daga cikin su tana son zaman lafiya sai ta haɗa wani abubuwan guda biyar na ɗaya shi ma ya tuddini kara addini shi ɗan adam ba zai rayu ba babu addini kawai addini jininka ne da tsokarka har a ce maka aiga wani can fegan ne bai da addini ya karya ne in ka tara irinsa irinsa suka kai goma uku goma biyar za ka tuna tunanin kuma wata ka'ida za su sa kan su rayu a kan samu addinin ai ba su zauna haka ba a yin ka ƙi sharar masallaci sai ka yi ta kasuwa da ƙurai shawa suka ce ba su yadda Allah mai kashewa mai raya ba suna ta cewa a aba'un al'awwalu muka mutu sai a tayar da mu yanzu ba su kiyar da Allah ba sai kuma suka ce in hiya illa hayatun duniya na mutu na haya wa ma yuhlikuna illa dahar ma hiya illa hayatul dunya ai rayuwar duniya ce mu mutu mu rayu me ko Allah ke kashewa da rayuwa suka ce ma yahu lakuna ba bi halaka mu illa dar sai zamani ne ce ne kawai kaga an kicin guri an ci dilaku to dan adam ba zai yadda ya kai yana jin akwai wata fawa da take juya rayuwarsa to da rayu babu addini wannan da nassin hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito maka annabi ya ce ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitra babu wani abin haihuwa da ake haihuwarsa radda yake bakuntar duniya da ka da kuka face na zuwa kan fitra fitra shine jininsa da kukasa, akwai imanin yadda da Allah tana da ce illa kana abawahu kawai dai ya rage wa mahaifansa ya hawu danihi au yi auyi au sutura ni. ya rage hannun suwa ya faɗo su mai da shi ba yahude ko ba majuse ko ba nasari inda ga da adam ba zai rabu da addini ba ka ko an dauke shi daga wanda ya zo da shi sai an daura shi akan wani annabi ce ba sai dai ya zauna haka a sai dai a mai da shi majusanci ko na taranci to dan adam ba zai rayu ba da addini to shi yasa yana daga cikin ad khams abubuwa guda biyar na zuwa dan adam a kare masa addini an kasar musulmai kake ana ba ma addini kariya da abu uku lalle shugaban da zaka zaba zama wanda zai zai ba wa addinin ka kariya ne da wannan abubuwa guda uku na daya da ake ba wa addini kariya da shi shine ilimin addini dan addinin ka addinin ikra ne an ce yara tun da mutane da shaye-shaye tun da mutane da sace-sace ai mafi yawanci ba a saunar da su an sanar da su mahalicinsu ba sun san Allah sun san dokokinsa sun san wato illar abin da suke yi kalla ko ana samu ba su da yawa a ce ya karatu ya je islamiyya karatu na hakika amma kuma ya zaci wannan harkar akwai wanda ake samu amma dai mafi yawa kuma za ka samu marasa karatun ne wato karewa mutane addini da ilmantar addini saboda addininka addinin ikra ne addinin ikaratu ne farkon wahayin da aka fara yawa annabi rama ikra ikaratu shi annabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fi dini wanda Allah yake nufin sa da alkhairi to fahimtar da shi addini yake kaga ashe in ya fahimci addini to alkhairi ne zama a cikin al'ummarsa da rayuwarsa alkur'ani yace illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku amma wanda aka ba su ilimi bayan ma imanin su bai ma ce darajatan ba wata daraja guda daya sai ce darajat darajoji ne ma masu yawa yasa addinin ka addinin ilimi ne wani mai hikima ce, kai mai wayo a je 80 a cikin 100 ka dauko ilimi ka sa a gurbin ya tike ɗari. idan kai haka sai ka tashi zakka a cikin ɗari a ɗauwayo a shirya ƙarya ilimi ya ƙi kai mai wayo ajiyar tamanin a cikin ɗari a cikin wayanka ɗari an ce ka ajiyar tamanin da nawa aka barka ashirin sai ce to ka ɗauko ilimi ka sa a gurbin ya suke ɗari yanzu ilimin ka ya zama nawa wayanka ya zama nawa ya ce in kai haka sai ka tashi zakka a cikin ɗari in an tara mutane ɗari za ka zama zakka a cikinsu ya ce kuma a ɗauwayan a shirya ƙarya ilimi ya ƙi amma duwayenka ka tara wayo baka da ilimi ta za zama ka da abin da ba ilimi ne kai baka san ba ilimin bane ya za kai haka za ka karba duwayenka to haka abin da ake bama wato addini kariya da shi na farko shine ilimi abu na biyu da ake bawa addini kariya da shi hana bid'a ta shigo addini abinda ba addinin bai shigo addini domin kar a wayi gari a kasa tantancewa tsakanin tsaki da tsakuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu wa huwa radd duk wanda ya fara mana da wani abacin al'amarin addinin wanda da baya ciki zare ne an mai masa kayansa alkur'ani suratul isra'i ya ce wa man arada al-akhirata wa ta'alaha amma sa'aha duk wanda yake son lahira to ya tashi ya aiki dan lahira amma abin da ya ga dama balle ka abin da yake so a sa'ayaha sai irin aikin da ake dan lahira shi kuma sai da ilimi wa huwa mu'min in ya haka yana mai imani Allah ce fa ulaika irin waɗannan kana sa'ayuhum mashkura su zaka da lahir alkiyama ana fa ni'ma ajrul amilina dan kana sa'ayuhum mashkura duraka wannan shine abu na biyu da ake kare addini hana bid'a ta shigo addini na kar awai gari a rasa wani ne na gaskiya wani ne ba na gaskiya ba da a baya an kai wannan matsayi wa ya rike bid'a yana ta fama da ita shi kuma ita sai addini ita rigima da shi abu na uku da ake bawa addini kariya na karshe da shi shine zare takobi akan wanda ya ce ba za a yi ba in ya ce shi ba zai yi ba baka da matsala da shi sai ka ce la ikraha fid din amma babbar matsalarka ya ce ba zai yi ba kuma ba zai bar mai sanyi ya yi ba sai a ce na kuma baka isa ba dole ka kauce ka ba wa addinin Allah wuri ya wuce to yana an yi abubuwa guda uku da su ake kara addini shine ɗaya daga cikin larurori guda biyar da ake so kowace gwamnati ta kare al'ummarta abu na biyu kare hankali hankali shine manadu taklif shi ake ɗorawa wato umarni yi kaza bar kaza abin da yasa ake ce ma yi kaza bar kaza saboda hankali ne a ka taba gani akwai ku za a kunce ta an ce gaya mata in gita hanyar garci kayan mutane ka taba gani a babu inda ta ce ta yi banna sai wanda ta yi wa banna ce sai na yi karan mai akuyan nan ba ce ta yi kara akuyan nan ko to me bambancin hankali sai kai ma da aka baka hankali saboda Allah zai tsora maka shari'a ya karrama ka mai ya zaka bil akali wal lisani ya bambanta ka da hankali ya baka harshe akuyar ka sai dai kuka amma kai kai bayani ya baka tunani ba yanzu ba har future sai ka hango saka wannan hankalin shine manadin takalid to shari'ar musulunci yana daga cikin larurar rayuwa a karewa mutane hankalin su ana karewa hankali da abu uku ne shi ma abu na farko da ake kare hankali shine haramta duk abin da idan ya ci karo da hankalin zai tashi hankalin zai bata hankalin sai haramta maka shi shi yasa haramta giya da abin da ya kama da ita suka shigo don su suka zo suka samu hankali bata hankalin suke rufe hankalin suke ai sun ce alkhamru ba ita ce mai ba alkhamru mai alkhamru ma da giya to ai alkhamru sun ce daga khimar ne dogon mayafin da mata za su yi talaka su sa har kasa ana ce masa khimar to ai dan ya rufe jikinsu da ya musu kwaba to ita ma giya tana rufe hankali sai aka ce mata alkhamru shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Tirmidhi yace kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram yace duk abin da zai bugar da mutum sa giya duk giya kuma haramun ce zaka da sholishu da karshen kwata da wata iba ko ma me zaka je in dai ka san zai bugar da kai kasha tsantsamar furarka in ka san kai tsantsamar fura tana bugar da kai kuma kasha ta bugar da kai giya kasha kawai annabi ya bada ka'ida mujmala kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram duk abin da zai bugar da mutum giya ne duk giya kuma haramun ce to yana daga cikin manufar shari'a musulunci kare hankali hanya ta farko shine haramta giya haramta da da makamantanta to da wannan ake kare hankali shi yasa wajibin al'umma ne ta ce kafa wannan hukumomin da suke kula da harkokin shiga da fice da kwaya da sauransu da rufe gidajen giya da hizba take dama waje wajibi ne su kare wa mutane hankali don kare hankali ake yin wannan abu na biyu da ake kare hankali da shi ilmantarwa ilimi duk inda hankalin mai hankali ya kai in ba shi da ilimi ba shi da tsaiti duk inda hankalinka yake nuna maka daidai ka aiwa yana da hankali yana iya gane abubuwa komai nasa tsatsas inda iya hankalin ne akwai tashar da zai je hankalin nasa bai nuna masa daidai ba a wurin kuma ilimi ake nema ko bai da shi idan bai da ilimin sai dai ya canke za ka ilimi shi yake sai ta hankali so da hankali da ilimi dan juma ne da dan jummai ba a raba su hankali yana buƙatar ilimi ilimi yana buƙatar hankali in aka rasa daya to an samu matsala in aka ce ga ilimin amma ba hankali an samu matsala bare kuma aka ce ga hanga ga wato ilimi amma wanda za a ba ilimin bai da hankali ba za ma a fara ba sai an haɗa biyu kome yake daidai ba sha ta yi maka wannan ba a wakar amadin gaya kun san baitu ga wani ya yi ilimin babu hankali an ce masa dakto ya amsa da ganin kurji sai ma kauka ka gani ko saboda bi bata hadu ba ga ilimi amma babu hankali saboda haka shi ilimi yana buƙatar hankali hankali yana buƙatar ilimi hanya ta uku da ake ba hankali kariya ta ƙarshe shine hukunta duk wanda ya ƙoƙarin ya kawar da hankalinsa Allah ya maka hankali dan kai za ka yi ibada kai ba dabba ba ne kai kuma kana kokarin ka kawar da hankalin ka kana cewa Allah kai fa ni'imar nan da ya maka baka gode ba ba ma ita kake so ba wancan ajin da bai sa ka ba na dabbobi can kake so ka koma ana zo aljanna kana cewa a'a dabbanci zan yi ko ka faɗa ko baka faɗa ba abin da shine lisanin hal ɗinka Allah ya kaya maka hankali kana san abin da za ka kawar da hankalin kana kana san ajin dabbobi a ƙarshe ma in ya lalace kawar da hankalin nasa sai dabbar tafi shi dan yana iya zuwa zai shiga gida ya ga dabbobin a kwance ya kusa ya gaida su ya ce wa dabbobi ina wunin ku ku ba ku na ne ka gani ko Allah ya kyauta to wannan shi ne abu na biyu ashe da kuke ga yan dross nan da sauransu su ma dama yana daga cikin haƙƙin hukuma in za ta yi da gaske karewa mutane hankali karewa mutane dangantaka musamman mu al'ummar musulmai dangantaka shine nasaba musulunci so yake kowa ya rayu mai dangantaka wane ne dan wane ne in san samu ne jikan wane ne kana ce waye ce abdullahi ne ce dan gidan waye wanda aka tambaya ya shiru amma mutumin yana tsaya a jikunya a'a ba so mu zama kamar amerikawa 'ya'yan kulob kowa so ake zama mai dangantaka saboda kai ba dabba ba ne akuya ce idan dan akuya ya ganta kawai zai ihu ya bi jaki in ya gaja ka ya bi amma kai a'a so ake ka zama mai dangantaka to wajen ka a kare dangantaka sai shari'a ta yi amfani da abu uku nan ma abu na farko shine halatta aure tunda Allah ya maka gariza in ka kai lokaci kana da bukata in ta kai lokaci munzali tana da bukata to kuma an ce ku ba irin na awaki bane to ya za a yi sai Allah ya ce fanki huma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ka gani ku yi aure to da aka halatta aure annabi sallallahu alaihi a wurare da yawa a sa ya kwadaitar ma'ashar shabab ya kutaran matasa man istata minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu abin sadaki ya yi aure a wani hadisi rabin sa sahihi rabin sa da'ifi wani matashi ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaisa sai ya ce alaka zauja kana da mata ne qala la yace a yace wala jariya lokacin da bai ce ya ku yanga qala la yace babu a a wa anta sahihun muyassar ga ka kuma mai lafiya mai abin hannu yace akwai kudi a kasa amma aure wala ko niyya tambaya nawa aka masa uku to in tabin ba kafiya za a iya zo ya garzal din ba a sha yanzu magani yanzu ne yana amsa wannan tambayoyin guda uku sai annabi bai kalle ce idan anta min ikhwani shayatin kenan kai dan uwan shedanu ne in kana cikin mufassina aka ma na sunau kai kamar yadda muke yi an nikahu sunnati famar ragiba an sunnati falaysa aure sunnata ne don da yake amince sunnata baya tare da ni so hanya ta farko da ake kare gantaka shine halatta aure hanya ta biyu haramta zina ita ba ma kar a yi ta ba tana daga cikin manyan laifukan da aka ce kusantar ta ma kar kai wala ta karabu zina na kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusance ta alfasha ce tur da hanyar biyan bukata in ya zama zina za a yi zina shine ka ji daɗi tuna kan kankane har kula maleji da matar da ba taka ba ba ka ba saboda qur'ani a suratul mu'minun sifofin mu'minai yace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai akan matayensu na aure ko abin da za su ta mallaka fa innahum ghayru malumin in dai akan su ne ba abin zargi bane kenan fa mukalafa an ba akan su bane ba fa abin zargi ne to dan Allah nan ina mutu'a ta shigo kaga mutu'a a jarab ko kawai Allah illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin inda gane mutu'a ma an wurgar da ita aya ta gaba manibtaga wara azalika wa ulaika humul to yan a kenan duk wanda ya je nemi ba bai wasa ba ba matarsa ba to wannan humul aduna yan ƙetare iyaka ne ɗan ta'adda ne kuma man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ƙetare iyakar Allah ya jira tsuntsun da ya ja ruwa ruwa zai doke shi ya zalunci kansa to haka haramta shi shine abu na biyu da ake kare dangantaka abu na uku na karshe da ake kare dangantaka da shi shine hukunta wanda ya je yayi in ya taɓa yin aure ya tabbata da shaidun shari'a guda hudu ya tafi ya riga mu sai mun tau in kuma bai taba yin aure ba ya kasa yin aure karan bana ya kasa hakuri ya je ya yi ya shi kuma a masa bulala ɗari a bakuntar da shi a garin da ba garinsu bai bursu na shekara guda shi ne hukuncinsa su wannan shi ne abu na uku kare wato dangantaka abu na hudu kare dukiya dukiya kashin bayan rayuwa almalu sun ce summiyar malu malar likasarati mailin nufusi alaiya an kira dukiya da suna dukiya don yawan karkatar zukata zuwa ga dukiya yanzu aka zo ka same shi a gida yana kwance shi Allah ya kaina da yake damuna ta shekaran jiya ban iya fita ba Aiko ka ga mutumin ka wani da ya shigo ka man kai dinnan da yake mutumin ka ne in ka je 1000 dinnan ba za ka rasa ba ni ma zuwa da in aje kayana a gida in ruwan koma ba ni su kwana uku bai fita ba da an ba a ba kafin kai ka zo gida sai kada ka bai labarin ka same shi a can saboda mai dukiya an kira ta dukiya saboda kasratu mailin nufusu ilaiha yawan karkatar zukata zuwa ga dukiya wani mai hikima yake ta ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malu naga mutane sun karkata zuwa ga mai dukiya wa man la indahu malun fa anhu nasa qad malu wanda ba shi da dukiya sun karkace sun bar shi ra'aytun nasa qad zahabu naga mutane sun tafi ila man indahu zahab zuwa ga wanda yake da dala wa man la hu zahabun fa anhu an-nasa qad zahaba wanda bai da dala kofar gidansa ba kowa ra'aytu an-nasa man fabbu ila man hu fidda yace naga mutane sun kwarara zuwa ga mai fawon su talib mai dala wa man la inda hu fidda fa anhu an-nasa man fabbu mutane sun tafi sun bar shi to ita ka dukiya ta ce kashin bayan rayuwa ce amma fa dama idan aka baka ita kamar an baka mahudin aljanna ne hmm. sai dai ka kanka ka sassaɓa. yanzu aikin da za a dade a masallaci wata guda ana fama an kasa hada kudin idan Allah ya kawo mai dukiya da zuciya yanzu ne shi a minti biya transfer din an wuce gurin amma ba ku san shi ba sai dai ba ku da tarihi wallahi wani bako ne ba mu san shi ba ya zo ya biya aka yi ko da aka sanin ba ku kowa ba ke saboda to kare dukiya Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku da take tsakaninku da banna shine abin da bai lahallar ya gaya maka wa akal amwalin nasi bi gairi dibin nafsi da cin dukiyar mutane ba tare da jin dadin zuciyarsu ba shine abin da annabi ya gaya maka a hadisi kullum musulmi, alal muslimi haramu damuhu wa malu haramun ne zubar da jinin sa haramun ne cin dukiyarsa to shine kare wato haramta haram da haramtawa aka bata kariya kaga wani ci dukiyar wani da banna an haramta wannan sannan abu na biyu da ake bawa dukiyar kariya da shi shi ne to wanda kuma ya karfin halin shi ne sai ya yi bannar sai ya ci wani sai ya ƙetare gidan wani sai ya yanke wani ajiyu sai ya ɗauke wani kaza sai ya yi kaza shi kuma sai aka sanya hukunci a tsariku wa tsarikatu faƙasawo wa aidiyau a yanke musu hannayensu da za an bi ma na kalan min Allah sana abu na biyar na ƙarshe shine kare rayuwa rawuka abinda muka rasa a Najeriya kare rawuka Allah ce wala taqatulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawo kanku Allah da ya halicce kuma bai jin kanku ne ya za ku kashe junanku ya wasu za su ke kidnapping din wasu ya wasu za su ke harbe wasu kuma a ce da shugabanci kuma shugabancin ya kyale kaga babu shugabanci wala taqatulu anfusakum dan a hana kisan kai sai aka ce aka sanya kisasi wanda ya kashe a kashe shi nafsu bin nafsu. ido da ido hanci da hanci kunne da kunne haƙori da haƙori jiro hafa kisas sauran raunuka su ma a yi kisasi daga radda wani ya kashe wani shi ma a kashe shi to kaga duk mai sha'awar kisan kai ya san kansa zai kaso amma wannan ne amerika sai wasa da hankalin mutane sai su ce wai idan ya kashe a kashe wai kasa ta rasa biyu yanzu a kasashensu kan kar a rasa biyu don shi idan a kasashensu idan suka yi kisan kai sai a yi ta bincike ko an samu kwakwalwarka lafiya sai a shiga tunanin ai akwai wani kakansa na uku ya taba hauka ana ga tana dan affecting dinsa wani lokaci ita ce wajen je yayi furi kar kasa ta rasa biyu to wannan sai ba su lasiki tunda ba wani zai hana ka kashe yaro ma a firamare in ya ga dama sai ya zo da bindiga malaman sa sai wanda ya tsira haka suke kullum an yi lokacin da duk awa ta yin kisa a america ta sauraka wato sanya kisasi wanda ya kashe wato a kashe shi to wayannan abubuwan guda biyar su ake cewa a ta kamsu. duk gwamnatin da bata tsaya ta kare wa mutane waɗannan abubuwan ba to ba gwamnati bace ko akwai ta je kana yi ka ce an yi ba a yi bace hoto ce Allah maɗaukacin sarki wato ya kiyaye akwai wani malami mai hikima daga ci yake cewa al'adabu adabani yake cewa ladabi iri biyu ne adabu a shari'a akwai ladabi na shari'a wa adabu siyasa akwai ladabi na shugabanci yace fa adabu shari'a shi ladabi na shari'a ma addal farba shine shugabancin da ya ba da aka yasa aka tabbatar da abin da yake wajibi ne mutane suka sauke wajibin da yake kansu musamman tsakaninsu da su yace wa adabu siyasa ladabi kuma na shugabanci shine ma ammara al-arba shugabancin da yasa aka samu rayuwa kyakkyawa a cikin sa aka samu lafiya aka samu hanya aka samu security aka samu ruwa to irin wa'annan shine adab na wato siyasa ito shugabanci ya kyau shugaba ya kula da damuwar al'ummarsa Allah madaukakin sarki ya zartar da mu abla dan Umar yake cewa idza kana al-imamu adilan idan shugaba ya zama adali ne falahul ajru to yana da lada wa alaika sabar wa alaika ashkuru kai kuma wanda kake wato mabiyi ne kai kuma kake ta gode Allah ya baka shugaba adalci. shi yana da ladan adalci kai kuma godiya Allah in ka godiya Allah kuma ya karo maka irin sa ko wanda ya bi shi wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku shele yace in ku gode mun zan kara muku yace wa idza kana ja'iran amma idan shugaban ya zama ja'iri ne irin shugabanninmu na Najeriya 90 din cikin ɗari ja'irai ne to idan shugaban ya zama ja'iri ne fa alaihi alwuzru to yana da alhakin abin da yake aikatawa kai kuma wa alaika sabaru kai da kake mabi ba abin da yake kanka sai hakuri in kai kake zaben sa ka ce Allah ya kawo shi ai zai dawo amma sau da yawa kuma mu din bamu san kanmu ba daga miyar gidansa ta yi zaki ta na sati biyu kawai ka jira cewa sai wani har ana da koyo barandani ana rigima da shi soko in unguwa ne wai shi an girmama shi an zo an gaida shi za a cuci al'umma shekara hudu sai ce wani za a yi ya ba da umarni saboda ba haka ba ne ba a cizon mumini a rami ɗaya sau biyu yauwa duk wanda ka kyautata masa zato kuma a ƙarshe ya zalunce ka sai ka sake zaɓarsa a ba ta da wannan in ku ka sake zaɓarsa yanzu kai kai kanka kar ka ɗora wa Allah to sauriya kuma abin da yake faruwa kenan bayan wannan sai mu shiga rabi'an abu na uku haƙƙun ra'i alar su su kuma shugabannin su ma suna da haƙƙi akan wato waɗanda suke jagoranci na farko a ba'a yi musu biyayya amma za ka ji ita biyayya ko ina ba a sakin ta, ba saki babu kaidi ba a makauniyar biyayya a musulunci Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya ku masu imani ku yi wa Allah da manzansa biyayya sai ce wa ulil amri minkum da ma majibinta al'amura wato a cikin ku sune shugabanni amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ya ce la da'atu fil ma'asiya ba a biyayya a cikin aikin sabo innama da'atu fil ma'ruf abin sani ana biyayya ne a cikin al ma'ruf wato abin da yake shari'a ta yadda da shi yasa ba ba wannan da ake biyayya akan sabo wannan shine abu na farko yin biyayya amma ya zama lokacin da suke daidai to sai a musu biyayya akan daidai da suka yi abu na biyu annusratu taimaka musu fima fa'un nas cikin abin da zai amfani mutane ko ka gani ka gaya musu ko su zo za su yi ka yadda wannan al'amarin zai amfani al'umma ne ko da kai zaka cutu to al'umma gaba ɗaya kuma kai ma kanka so ake kai abin da al'umma za ta amfana kuma khairun nas manyan fa'un nas mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar mutane sadaka taimaka musu shugabanni wajen abin da yake daidai ne in za a yi karka kalli kanka masu yawa kuma mutane a saboda maslahar kansa sai ya ne maslahar dubban mutane yanzu idan a hanyar wucewa ne ka zo a saboda maslahar kanka kaiwa mutane so kawai a rabin titi ko ka zo ka turo ruwa idan gidanka yake fita kullum Allah ya kaɗai sa alhakin da kake ɗauka amma ba ma ganewa so in tsira mana da sata kuma daddawa tana da wari ta wannan fuska Kuma kanmu din ba ma wa kanmu adalci Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye to Allah ta yi wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan nagarta da jin tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya alal ismi wal udwan abusa abin da yake sabo ne da ketar iyakar Allah ya zo a cikin hadisi yake cewa inna min ijlalillahi ta'ala yana daga cikin girmama Allah ta'ala madaukakin sarki ikramu zi shaibati girmama wanda yake da furfura kuma almuslimu musulmi yana daga cikin wato girmama Allah girmama wanda yake da furfura musulmi wa hamilul qur'an ghairul gali fihi wala jafin anhu da kuma wanda yake hafizin alqur'ani ne wanda kuma baya guluyi game da alqur'ani sannan baya jafa'i da alqur'ani ba irin sun musassaka ba kenan an haddace amma ana jafa'i da shi ana karyata addinin ma ko da alkur'ani don duk wanda ya karyata hadisi to ai ya karyata ya karyata addini kuma ƙur'anin da ya faɗa ma ƙarya yake bai da shi ba dan a ƙur'anin ne Allah ya ce wa annabi wa anzalna ilayka dhikra sai ce litubayyana lin-nas a cikin suratul nahl ayata 44 yace mun sauka maka da alƙur'ani sai ce dan kai mutane bayani Qur'anin da ya faɗa wannan in ya ce bai da hadisi ba to me wanne ne bayanin da Allah ya ce dan yayi aka saukar masa Qur'anin in ka ce ba hadisi bane ko Allah ya bashi umarnin da bai yi ba annabi baya bin umarnin Allah ne ya ce ana atqakum wa akshakum lillah ya ce na fi kujin tsoron Allah zaka ce baya bin umarnin Allah ne to Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas dan kai mutane bayani ya ma tantance ce ma nuzila ilaihim na abin da aka saukar musu Qur'ani wala allahum yatafakkaruna ko ma suratul ibrahim aya ta 4 sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba ma wani manzo da muka aiko ba ma annabin rahama ba face muna aiko shi ne da language din mutanansa yaran mutanansa me hikima ta sake aiko ko na nabi da yaran mutanansa da lafiya li bayyana lahu daga shi ko na annabi yake ke al'umma sa bayani amma kai musu suka zo kace baka yarda da bayanin annabi ba babu hadisi dan ka gane bayanin yana da matukar muhimmanci sai Allah subhanahu wataala ya ce fa yudillillahu annabi ma yayi bayanin sai Allah ya batar da wanda hikima ta su wa ya hadi man yasha ya shirya wanda ya so dan shine al-azizu al-hakim saboda haka to wanda yake dauke da qur'ani baya guluyi baya jafa'i da al-qur'ani ka girmama shi sai mahallin shahid din mu sai ce wa ikramu zi sultanin al-muqsit da kuma girmama wanda yake shugaba ne mai adalci yace lalle ka girmama shi wanda yake shugaba ne mai adalci wannan hadisin Abu Dawud ne ya rawaito shi to abu na uku shi an nisuhu yin nasiha ga shugabanni hadisi ya ce addinin nasiha addini nasiha ne ma'anar nasiha yin abin da yake daidai duk wanda kai ma'amala da shi kai masa daidai sai a ce ka masa nasiha a shi sa wani lokacin da aka je aka siyo kaya a wajen wani cewa ne na da nasiha eh ai ba wa'azi ya maka ba shi yin abu daidai shine nasiha duk wanda kawai daidai a ma'amala ka masa nasiha to amma in nasiha ce irin ta ka gaya wa mutum to shi shugabanni ai ba kowa ne yake gaya musu ba su yaran da suke ji ma ba kowa yake ji ba yaran su a sai ka iya a yanzu inda za ka je fada kana ji kai sai ka yi wata magana da za a maka duka saboda ba ka iya yaran ba akwai wani sahabi sa'id ibn amir al-juhani lokacin da aka nada sayyidina umar a matsayin shugaba aka zabe shi amirul mu'minin sai ya tuno kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yarda lakum salatan wa yaskatu lakum salatan Allah ya yarda muku abubuwa guda uku yana fishi idan ku aikata abubuwa guda uku ya yarda muku ku bauta masa kada ku yi shirka da shi wa anta atasmu bi amrillahi jami'an wala tafarraqu ku rike igiyar Allah gaba daya kar ku rarraba abu na uku wa anta nasahu man walahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa al'amarin ku sai ga yana da waje wajibin ya jiwa sai na Umar nasiha idan samu sai na Umar ya ce ya Umar ka ji tsoron Allah cikin mutanen da aka jibinta maka al'amarinsu ka daidaita na kusa da na nesa a wajenka yadda za ka hukunta na kusa ya zama haka za ka hukunta na nesa ka so wa mutane irin abin da kake so wa kanka da mutan gidanka ya eh, masa nasiha mai tsawo ba mu da lokaci bayan ya gama sai na umar kalle ce fa man ɗi uzalika wani abin da ka faɗawa wa zai iya to gana ce maka su masu mulki yaran su sai ka iya kaga sahabi ne dan uwansa yanzu kai ne mai ɗinka wanda kai makaranta Sai ce ni za rena hankali ba da wani ke magana to amma shugaba ba a masa irin wannan yara da ya ce wa antena umar fa man yastati uzalika sai na umar ya ce masa man walahu allah amral muslimina wa laysa bainahu wa bainallahi ahad bai ce ba kai din nake ga ya ce a wanda Allah ya jibinta masa al'amarin musulmi kuma babu kowa tsakaninsu da shi shine zai iya shikenan sai na umar ya kula ya ji nasiha ashe ashe sa'id ibn amir ya kira kansa ruwa yi sa'id ibn amir wani irin mutanen ne masu kawaici ko harkar jama'a addini ma in ba sallah ba da wani abu kawai baya shiga cikin jama'a yana gefe to ai da yayi wannan nasiha ya tafi da sai na Umar ya fara nada gwamnoni sai sai a kirawo shi yace za mu tura ka gwamna Hims wanda ko a sallah in ba sallah jama'a ba wanda ke da jama'a kuma za a tura shi gwamna sai ibn Amir yayi yau ya yi gobe sai na Umar ya raba shi da duniya lafiya ya ce ka iya nasiha a yi daidai kai ba za ka ba a yi daidai inda kai ba yadda kuka taru kuka tsora mun sai kun kama mun mun sauki ba yana dole aka tura shi gwamna hims da ya tafi sai da kwashe shekara guda ba labari shekun gwamnati sai na umar ta zo da awareness ana samun labaran mai kake ciki ya juziya ya zakka mai problem mai abin nan shi tun da ya tafi shiru ba labari sai sai na umar ya aika masa ya zo da ya shigo madina ya shigo da koko da gora da sanda a hannunsa bai zame ko ina ba sai gidan amirul na? na umar ya fito suka gaisa kana lafiya lafiya ya mutanen ka lafiya to wannan kayan fa an gaishe da kasau ya ce eh wannan sandar da ka gani idan na tafiya a dajin wani abu ya taso mun da ita nake kare kaina wannan kokon idan na samu ruwa da shi nake watsawa a jikina wannan goran da shi nake guzurin ruwan sha da na alwala sai ce sannan umar kuma duk duniya tana bayan wannan abu ma'ana shi inda wannan abubuwan guda uku hannunsa duniya ta gama haduwa sai zan umar kalle shi ce wai a ji ita mashiyar wai a ƙasa ka taho ne ya ce a ƙasa ya taho ce ina mutanenka ba su baka abin hawa ba za gane da da masu gaskiya in yanzu ne ba wai ba ba shi abin hawa aka ce a kai ciya ma yanzu ba can ma mota ba lalle fara zagin yan mujallar suna can suna tsogulo gulo sun sa hannu amma shi ko aka ce ina mutanen ka basu baka abin hawa ba sai cewa ma fa aluwa ana ma sa'altu basu ban ba amma ni ma ban tambaye su ba ka kariya yake ba su yake aka ce to mun tura ka gwamna shekara guda ba labari sai ce eh sha kai a taya ka ka sauke nauyin da aka tsora maka ni ma da je na haɗu da mutanen kirki a can na ce su taya ni mu sauke nauyin da ka dora mu to ba ka da wata matsala ya ce to inda wata matsala ma ba ta zarci ta gidana ba mata ta ba ta zanen tsaurawa kuma an daɗe ba hura wuta a gidana ba kai ka gidan gwamnu an daɗe ba hura wuta ba matarsa ba zanen tsaurawa kai kwan aka zaɓi gwamna kai ciyaman aka ba shi yau kafin sati sai an tara masa tsirar da tafi ƙarfinsa an yi wani gwamna a kano bayan ya sauka ya ce ba dan zamani zai zo da wata hula ba ya ce to da shi har ya mutu baya bukatar sayan hula kawai sai dai in zamani ya zo da canji dan zamani zai zo da canji to kaga iya hula ya faɗa amma ga gwamnatin ka tuno ma security board na gidan gwamnati wanda in za a yi sata mata nan ake yi amma duk da haka shi gidansa an daɗe ba hura wuta ba matarsa ba ta zana tsaurawa aka ce to me za a bashi ya ce a bashi abin da zai iya dauka to wanda ke tafiyar kasa abin zai iya dauka ga dan tumbi zai dora kansa ya juya ka san tumbi <laughs> sai gugu <laughs> don ka tumbi zai dauka a ya juya ya dauka ya tafi shekara ta sake karewa shiru ba labari aka sake aika masa ya zo aka sake masa irin tambayar da aka masa ya sake ba da amsa irin ta bara sai sana umar ce to shikenan ta zarce an sake baya suke kai sai ya ce a ce ne fa irin wani harkar taku ban saba da ita ba shekara biyu da na yi alasa da albarka ba zan koma ba to dama shi ma amsar da yake bayarwa kawai jinsa ake dan ta saba da ta tafiyar gwamnati ba haka shi kenan sai aka bar shi aka tura wani shi ya koya ce ko gefen madina zai koma ya zauna a madina ma ba cikin gari ba ya koma kawai ya zauna amma siyasa irin ta na umar sai ta da wani yaron gidansa muhammad bin maslama ya ce je ba kunci gidan marabus ɗin can ya ga wata wani ake toyawa ya je ba kunci gidansa ya kwana ɗaya a ƙauyen ya kwana biyu ba ya kwana uku ba sai makocin wannan gwamnan marabus sa'id bin amir sai cewa nan bakon dan allah malam in daɗewa za ka a garin ka tashi daga gidan mutumin nan ka da gida na ka zauna ya ce me yasa ya ce wannan mutumin da kake gani ba kafin ka zo ba kullum ake hura wuta a gidansa ba yanzu da ka zo gidansa ka zauna da kunyar bakunta zai ta cin bashi yana maka abinci dama shi ai da aka tura shi kenan sai jidi ya gama masa aiki dakas din da ya bashi alaka sai ta ai ba matsala ma gobe ya koma ya gaya sai na Umar na Umar ya kuka da hawa ya aiko masa abinci to kaji masu mulkin na gaskiya kuma mun zo da wannan ne dan yadda kuma ake wa shi mai mulki wato nasiha ba kowa ne yake wato masa nasiha ba hisan na umar yana cewa rahimallahu man man ihtada ila uyubi yace Allah ya ji kan wanda ya gane aibina kuma wato ya zo ya nuna min. wannan kenan abu na karshe da zamu rufe da shi shine mu ce abu na biyar kenan falalar masu shugabanci in sun yi gaskiya hadisi daya ishe su falala da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi yace sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu akwai wasu mutane guda bakwai da Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai tasa a ruwayar Muslim ma inuwar al-arshi to mutum na farko da aka ambata shine imamun adil shugaba adil to in shugaba ya adalci to kaji to aka sai kuma idan ya zama bai yi adalci ba yayi zalunci to shi kuma za a zo da shi da tashin alkiyama a ɗaure ba abin da zai kunce shi sai adalcin ta kuma bai adalcin ba haka ba zai kuntu ba kenan shi har wuta haka zai wuce haka amin wannan yasa sayyidina Umar yake cewa ina jin tsoron kada raƙumi ya yi tuntube a iraki shi yana madina yana amirul mu'minin yana jin tsoron kada raƙumi ya tuntube a iraki ran tashi alkiyama Allah ya ce me yasa shine bai gyara hanya ba kai ko a titunan a titunan kan motoci ne suke faduwa arzikin yin titunan ne babu ka gani to wannan shi ne shugabanci a dunkula kai kuma an haska maka in za ka kanka kiyamar lalle kai kanka dama mun ce shugabancin ko dai mulki ne Allah yake bayarwa kai addu'a Allah ya bawa nagari ya zaba maka kenan in kuma kai ma wasiɗa ne da kai ake zuwa a zaɓi shugaban a zaɓi mai mulkin to tun daga yan primary election manyan yan son zuciya har kuma zuwa yan general election nagari wanda shi zai sa ganye a jikinsa mahaukaci to ga dai yadda al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya biya mana bukatunmu mu na alkhairi wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladin hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al wa sallimu tasliman kaseera wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da cikin shi da bayan da da kuma da wanda kuma kamar yadda ma ya faɗa mana malami ya zai yi noma ne da hukunci yanzu abin da ya rage mana shi ne aiki a zahiri abin da ya rage mana shi ne mu kuma sai mu faɗaku mu wa'azantu mu san wane ne wanda zai iya cika waɗannan ƙa'idoji domin ya zama na ƙwarai a gare kamar yadda malam ya zai bayyana mana a cikin maganganun malam ya gaya mana abubuwan da suke da alaƙa da hankali domin bambanci na ne hankali da dabba shine aiki da hankalin alayi to abin da malam ya mana alai ne, ya fito mana da abubuwa na zahiri wanda za su tabbatar mana